alhamdulillahi rabbil alamin wala udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tasanna sunnatihim wa iktafa atharahum ila yawmil mi'at wa ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dan uwa bayin Allah ina mai godiya ga Allah madaukakin sarki ta sabina wanda ya hada wannan fuskoki masu albarka a daya daga cikin bagiran da Allah ya zaba a matsayin dakunansa a duniya Allah nake roƙo ya sake hada mu haka a gidan aljanna ran da ba mai cewa e ko a'a ko a yi ko a bari in ba Allah ba bisa ɗabi'a ta mutanen ƙwarai idan alkhairi ya zo musu to sukan yi godiya ga Allah a sakamakon wannan alkhairin idan kuma saɓanin haka ya zo sukan yi haƙuri kan abin da Allah ya jarabce su da shi wanda za mu yi karatu a kansa yau sa'id bin zaid za ka iya sunsuno haka ko ka shaƙi haka a cikin bayaninsa wanda yake neman gaskiya a duniya yana wahala duk wanda ya neme ta a baya ya wahala kafin ya same ta kuma in ya same ta to baya wasa da ita salman farisi kun ga yadda ya wahala kafin ya samu gaskiya ya je nan ya zauna ya koma nan ya zauna ya koma nan ya zauna duk abin da yake da bige-bigen da yake yi yaya za a yi gane gaskiya ran da ko ya gane ta to kaga dai irin rukon da ya mata bai bari ta kubce mishi ba har ya koma kiyama idan ka samu gaskiya ka rike ka bari ta bare maka don ta bare ba ta kuma ɗebuwa duka tana ta akwai wahala bare ta ba wahala salman farisi ya yi zama a wurin mutane daban-daban duka zaman da yake yi gaskiya yake nema har Allah ya bashi ikon dacewa bisa nuni na mutumin karshe. ya ce mai kaje gari mai yawan dabino yanzu wani annabin karshe da Allah zai turo lokacin shi ya yi idan Allah ya maka muwafa ka same shi to ka riƙe shahara ka ta kare aure shi daga shi babu wani annabi kuma salman farisi haka yi wannan bawan allah ɗaya daga cikin mutane hudu ko biyar ne wa'inda suke nemi gaskiya a makka babu ita addinin ibrahim ya bace kuma babu wani abu da ya kama da shi idan aka ce baka bin allah to duk abin da yake sarare su ne shi domin haka allah ta'ala ya umarci annabinsa wata bai ma yuha ilaika min rabbik ka abinda Allah ubangijin ya ce ka bi sabanin haka fa wala tattabi'ul hawa ashe duk wani abin da ba Allah ake bi ba duk wani abin da ba tsarin annabi ake bi ba sallallahu alaihi wasallama sunan shi hawa sarrai sunan shi zai yi al'adun gidanku ne zai yi tsarin hukuncin sarakunanku ne zai yi gadon gidanku ne zai yiwu a kabila ku take yi ko ma dai menene zai yi zama mai kyau a idan mutane amma tsarin Allah ba mai kyau ba ne don ba wanda ya san iya tsari a duniya in ba Allah ba babu wanda ya san dan adam sama da ubangijinsa ashe shi bi sanin ya ya kamata ka rayu shi kuma ya bi sanin me ya kamata ya tsara maka a rayuwarka duran da mutum ya rinka jin yau waye shi ya kai ga ya gano wa kai shi yana zai rayu ko da bai waiwayi tsarin Allah ba to ya wahala kuma idan dan adam ya shiga wannan kunci ko ya hau wannan irin tsani to ana wahala kafin a dawo ana wahala kafin a dawo Allah nake fata ya taimake mu ya sanya mu gane gaskiya ce ya ba mu ikon yin aiki da ita ya nusashe mu zuwa gane karya ya mana katanga daga mudakatar da kuma nisa da ita don babu abin da bi dace ga dan adam face a same shi lalle idan wayayye ne yana bin tsarin ma'aiki a bayan ƙasa Sallahu alaihi wasallama in ko ba kauye ne to iya yin komai sa'id bin zaid da addu'a wurin ya fara ya ce allahumma in kunta haramta ne min hadal khair fala hu minhu ibni sa'idan wannan baban shi ne zai dinki addu'ar zaid shi ke addu'ar baba idan ka haramta min Allah ta'ala in ka haramta mu wannan alkhairi ya ubangiji kar ka haramta mu yaro na ashe bayin Allah suka roƙa ma kansu alkhairi idan suna ganin abin ya wuce su to kuma sukan roƙa ma su idan ba sa nan shi sanya mafi yawan lokuta bayan Allah idan suka yi addu'a sukan roƙa ma kansu kuma suka roƙa ma zuriyarsu kai ba wannan ba hatta idan baki aka yi mutanen kirki wasu bayin Allah kurama suka ziyarce ka a gida mafi girman abin da ya kamata ka nemo su yi mai ayyanka addu'a ba ka neman wani abu saboda a ce ka tafi ka bar baya da alkhairi duk wani tafi lahira ya bar baya da alkhairi akan bai mutu bane ai saboda me saboda har yanzu cikin mizaninsa account ɗin shi ba a kulle ba yana ƙara samun abubuwa da yawa wanda zai mamaki sai kiyama ta tsayu idan ya ga abin da ubangiji ya yi mishi na tara mai ya taskace mai dukiyarsa sai daga tambayar kansa ya tambayar Allah rabbi an na hada ta ina wannan abin ya zo min aikinka ne wani irin aiki kai ka shuka abin bayan ka to abin ya yi yaɗo sai ya rika gudana kai kuma baka nan wannan yasa ƴan uwa cikin ayyuka na alkhairi baka yadda ka cika cinye ga gadai ka kan so ka ci kuma ka bar wani gugumin abin ga zuriyarka a dunkule zaid kamar zan karanta yanzu shi yake addu'a ga ubangiji ya Allah ta'ala idan ni ban samu wannan alkhairi ba gashi zai mutu ne ya je neman islama ne shi a maka yake amma ya waiwayi maka sai ga babu addinin ibrahim watan idan dan adam mai gane gaskiya to ɗayan biyu ko dai a bari kai wannan gaskiyar ko kuma kai shiru ka mutu a haka amma ba zan bi ka ba bayan na san abin da kake ba gaskiya bane wannan shine abin da ya samu da yawa yau mun tabbatar wannan ba gaskiya bace ni da kai mun sani duk da ke shekarunmu kanana ne dattawan cikinmu shekara kusan ɗari sun san abin da ake ba gaskiya ba ce amma ko dai kada su yi magana a ce musu yaya a sai kuma su magana kuma su goyi bayan abin da ake to wani ita a cuta don mu muna ganin ku bayan Allah ne da kun ce mai kyau ne sai mu bi ku ku ku a ku da ba haka ake ba da zuma tattaunawa akan masail fitintu da ke damun al'umma a duniya ba najeriya kadai ba sai nike ce musu a da mu abu da muke karantawa a tarihi ko mu tambayi da tawa da basu mutu ba yaya kuke zaune a da wajen zaman lafiya sai wani Allah ke ban labari ce wata rana da idan alasawa za su tafi sayan auduga da gada jakai ake wa kaya mangala ta kuɗi irin sallukan nan bahu bahu sai a zuba kan jakai jakai goma ko sha biyar sai a kada su tafi sai a dabin su a shiga can gefen ƙauyukan kano da wani yankin katsina a so gyaɗa da auduga a kawo ta za a zauna a garin har sai kuɗin sun ƙare wata cikin ranaku an tafi jakai sai guda biyar suka dan wuzge suka shiga cikin daji suka bacci amma wadda kayan kudi a bayansu ake ta neman jakar nan babu sai aka kai labari gidan sarkin kano to jakai da kudin alasawa dai sun bacci da allah a cigiya sai aka aika wa sarkin kaduna a wannan lokacin lagafarta musu aka aika mai aka aika mai wata sarkin zazzau didde neighboring state aka aika musu cewa jakai da kudin alasawa sun bace guda biyar da Allah a sa cigiya nan gani a turo su aka dinga bincike sai aka same su a kasar zazzau da jakan da kayan ba su ɓace ba ka gane na abin mamaki ba sarkin zazzau ya aika sarkin kano cewa an samu wannan jakai da kayan su a baya za a tado mutum ya kawo su aka tada mutum ya kai su kwabu ɗaya bai ba kwanaki ne ana cigiya babu kwaban da ya ciwon kai ba komai ya ce a da za a ɗauko kuɗi da gidan alasawa a sa amalanke ana turawa ana bi ba ɗan sanda ba kowa shi mai tura kuɗin ya yi zufa ya gaji amma bai idan kwabo haka da ke su har inda aka ce aji ɗaya ya ce baban shi ya yi karɓar kuɗin haraji a ƙauyensu ya ce idan aka tara kudin nan aka dura a bahu sai a zo a nemi mota ta haya sai a jefa kudin a ciki su suna ƙauye ne amma ana kai kudin ne kai ta saboda haka idan suka suka sauka a tasha jama'a mota sun san kudi ne da ya sauka sai a ciro kaya a ciro kudin sai a jefar sai a nemi yaro cika idan almajiri sai gani ce zo ka dauka ka ga gidan hakimi shi kuma ne yana gaisa da mutane salamu alaikum lafiya lafiya lafiya da an dora almajiri kawai sai bace sai dai ka je gidan hakimi ka samu ya sauki inda kwabo mai huda ya bashi in babu ya ci yaro Allah ya maka albarka ya tafi kuma cikin nutsuwa ba komai to wannan shine ake gaya maka zamanin rikicewa duniya in ta gabato kowa ya sani ko kuma duniya misali sai mu ce watan watan ainihin da ka ta zama kaza babu inda bugun inuwa yake yau da inda ka leƙa babu inda bugun inuwa yake irin wannan abu sai dai gani a tarihi don ka tambayar ta wasu baka labari to wa'incan a lokacinsu babu islamiyoyi masu yawa babu masu fada ta addinin ba su da yawa za ga babban limami a wata alkarya duka kawa'idi da ahalari bai ma shiga iziya ba amma kuma nutsuwa da imani da yin aikin gara jiya so dubu ɗari uku da saba'in da bakwai sama da yau mene ya kawo haka mu zauna mai tunani idan muka saki Allah sai mun adilmiya na yi wani matsayin matashiya ne don mu gano muna da kyawun tarihi da yawa mu a ƙasar hausa iyayenmu ba haka suka yi ba hakanin ba haka suka yi ba tun wuya aka yi muka canja sai da aka yi mun dabara aka raba mu tarihin iyayenmu bayan an raba mu tarihin su aka yi dabara aka cusa wani abin da yake is contrary to abin da su suka yi bal ma muna kyamar su ma kansu bai waye ba da za mu ga tijan jiya yanzu sai mu kashi bai waye bane shi wai mu ne muke tsammanin kanmu ya waye bayan mun saki addinin mu mun saki al'adu mun saki duk koyarwa irin wacce ma yake bari sallallahu alaihi yanzu mun shiga rudu kanmu ciwo yake yi ga cura mana yawa kuma mun kasa gane ina mafita kowa in an ce ina mafita sai ya tsaya yi tunanin wai zai kirkiro da mafita har abada ba su samu ba in ba ga koma inda iyayen karje su koma ba su na jiyan babu karatun amma implementation na tarbiyyar shehu usmanu shine a jikinsu shi sanya suka ji daɗi suka samu zaman lafiya suka girma makwabtansu suka so junansu suka taimaka ma junansu ba su yadda ba a kama ɗaya daga cikinsu a zalunce shi sun yadda su duka su mutu da a ce ɗaya ya ƙwaru ba su yadda ba a cuci matansu a tarbiyyarsu ko a wayewarsu ba su yadda su karɓi wani abu ba da sunan yancin ɗan adam wanda ya saba ma yancin ɗan adam da ma'aiki ya kawo domin yancin kala biyu ne akwai na ƙarya akwai na gaskiya to wanda ake yayata mana yanzu na ƙarya ne don wai yanci a duniya shine a bar mutum fito tsirara yanci a duniya shine a bar mutum ya yi luwaɗi har ma ya yi aure a luwaɗi bayan Allah ina yanci yake Allah an mai da kai dabba bal abin bai ba sa yi duk tsiyar kare ko alade namiji bai bin namiji a cikin su amma za dan adam in ba an gaya maka an ce ana yi ba da ba qur'ani ya gaya maka ba sai ka ce ba zai yi ba a ce namiji ya bi namiji ta amma da ki qur'ani ya kawo ba da maka ce ƙarya ne ana yi ne kuma ga kasashe suna ba da kariya akai Allah ya sauke mana وقف زيد بن عمرو بن نفيل بعيدا عن زحمة الناس يشهد قريشا وهي تحتفل بعيد من أعيادها فرأى الرجال يأتجرون الأمائم السندسية الغالية ويغتالون بالبرود اليمانية الثمينة وأبصر النساء والولدان وقد لبسوا زاهر الثياب وبديع الهلل زيد baban sa'idu kenan wata rana ana bikin idi daga cikin ɗaya daga cikin idi duka da ƙureshawa suke yi a maka sai ya tsaya can ya ƙi shiga cikin cuɗanyar jama'a mana turereniyar mutane ita ake ce zahama, sai ya koma baya me yake yi ya shaɗu ƙureshen yana kallon ƙureshawa wahiyar ta tafilu da idi min a yadiha tana bikin ɗaya daga cikin bukukuwanta na ƙureshawa fara'a rijalan ya tajirunan ama'ima sundusiyya ya ga mazaje da rawuna suna naɗa rawuna a kansu ya tajiruna ayyulufuna ha suna naɗa ta a kansu rawuna sundusiyya alghaliya mai tsada ba an naɗa domin addini ba a'a saboda kwalliya wa bilburudi yamaniyatun samina kuma suna sanya manya-manyan riguna na alburda ma'ana watan kamar alkabobi alkabobi na yaman mai tsada tsiya wa abasarar nisa gefe ɗaya kuma ya kalli mata walwuldani da yara wa kallabi su zahiyar siyabi su ma sun sanya kaya na a kai gaban sarki wa badi alhulal ma'ana kayayyaki mai tsada in an ce hulal ma'ana asin da asin wa nazara ila al'ami ya ƙuduha almusiruna kuma in ya duba sai ga, dabbobi masu dukiya suna koro kayansu ba da an hallauha bi anwa'iz zina bayan sun musu kwalliya da kayan kwalliya kala-kala li yadhbahuha bayna aidil awthan wannan dabbobi da aka musu kwalliya ba wani abu yasa aka yi musu haka ba za a kai su gaban gumaka ne a yanka kar ku manta zaidi yana gefe na kallon su fa waqafa musnadin zaharahu ila jidar al wa qala yana tsaye sai jingina sa haka jikin katangar ɗakin ka'aba sai yana cewa kar ku manta a lokacin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ita gaskiya ɗaya ce wani abin ana yi kai ka tabbatar ƙarya ce wannan kuma in aka miƙe ba zai haifar da mai ido ba wallahi yan uwa Ki ba sai an gaya maka ba wata lacca aka samu kai shekara biyu shi ne yau jiya yau da hasashen gobe duk wanda ya kalli inda muke a yau kuma ya san bayan tun da bai mutu ba to da an tambaye ka mai tsumayin tsammanin gobe za ta haifa kai ba sai ka tambaye wani ba za ka iya ba. a rayuwar da ake ciki a yau yadda ake mulkinawa a yau to sai dai wata rahama ta ubangiji amma inda aka dumfara ba wurin shan ruwa ba ne masu hankali suna ganewa wasu tsufa ya kama suna gan sun tafiya lahira to amma ne ko an tafi me aka bari a bayan wace gudunmu aka bar wa samari za su gaje ku idan ba kwanan samarin kuma su ba san alaka su dattawan ba balanta su bi su su koyi abin da ya kamata su koya kafin su mutu kowa abin da yake hange kawai ya zan yi in nawa in sa a baki kaman kare a wajen farauta kowa ya tsira da abin ya jawo yake cewa ya jingi jikin ka'aba sai yake cewa ya ma'ashar quraish yanzu ya ga abin da ya faru sai shafi sha tu khalaqaha Allah wa'inin dabbobi tumaki awaki raguna shanu raƙuma Allah ne ya yi su wa huwa an anzala al-matara samai faruyat kuma shi sako ruwa daga sama aka shayar da ita wa an laha al ba. kuma shine ya tsiro mata da ainihin ƴaƴan tsirrai ko itatuwa min al da ƙasa fashabi'at ta ci ta koshi sama tadbahunaha ala ghairi ismihi sai za ku yanka dabbobin nan da wani suna wanda ba sunan shi ba wa ga wannan common sense ne ba dabbobin da Allah ya yi su shi ya ba su abinci ya ba su abin sha ba da shawarar wani ba kuma za ku yanka don wani ba don shi ba kuna ga yara ce a haka ini arakum qauman tajahalun ne ina ganin wasu al'umma ne ku wallahi jahilai a bayan ƙasa kar ku manta a lokacin ba abin da ake ce mai islama da wannan sigar ta yanzu to ka shi mana gaskiya kullum abin da yake bukata ka a samu wani mai gaskiya idan aka ce a unguwa ɗaya ya miƙe to yanzu duk shi ne haɗari a kan mutane din za a yi sai an halaka shi ko kuma ko da bai halaka ba to a yi wani abin da za a iya zubar da mutuncinsa yadda ba zai iya magana ba wanda wani shi tsarin yahudawa a duniya jiya da kuma yau manzo sallallahu alaihi wasallama yana ba da labarin wasu annabawa da suka wuce kafin shi yana ba labarin ga yanda ake yin kaza ga yanda ake kaza wani annabi ne yake cewa kamar in ji abla da masaudu yace kamar ina ganin annabi na ba labari akan wani annabin da al'umma suka yi mai rotsi bayan su rotsa shi ga ya yana goge sa, yana cewa Allah Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka shirya al'umma ta ban san ni annabi bane ma'ana da sun san ni annabi ne ba su yin haka ba to ai wasu kuma sun san annabin ne amma kuma suka mai haka bal wasu ma sun kashe shi wasu sun daure wasu kuma sun kora haka tunda ake ma annabi haka baya ba za a mishi ba a yakin hunain annabi ya kasa dabbobi daga na'im da aka samu mai yawa ya ba akra raƙuma ɗari ya ba ɗaya shi ma raƙuma ɗari sai ba sauran daga cikin muhajin da ansar ya ba su gwargwadon abin da ya cancanta a basu ya yi haka ne da wata dabara da wata maslaha ba ya yi don wursun abin kayan duniya ba sai wani ya koma gefe ce kai wannan kason da muhammadu ya wallahi ba allah a cikinsa zalunci ne ya yi wallahi ba allah ke nihi ba idan wani mutum zai kalli annabi ya ce mai haka wani malami ne ya fi karfin hatsi ne ba yau sharhi kawai da aka duba in za a kalli annabi a ce ba Allah yake nihi ba da kazansa zalunci ya yi to wane ne kuma zai yi ba za a ce mai haka ba shi ne malam usmin ke sharhi littafansa sharhin da yake da salihi ya ce ya kamata mu yi haƙuri juna kuma malamai za ka iya cin naman mutum common person like you za ka iya cin namansa ka ci mushe ne kawai amma shi manzon Allah sallama ko malami idan ka ci naman sa bayan ka ci mushe kuma mushen mai dafi dan sunnar Allah a bayan kasa ba ka cin naman malami face sai ka wulakanta kafin ka mutu babu wanda zai gama dole mai lafiya in dai ba ka da abokin cin nama ba ka da wulakantacce ba ka da sakare a duniya sai malami mai kowa jama'a addini to in Allah zai ko za ka wahala haka shi zai ya fahimci gaskiya duk da yarsa inda zai kama ta amma hankalin shi ya gwada mishi wannan dai in an bi wannan ɗabi'ar ba za a je a cin sara ba faqama ilayhi ammuhu khattab walid umar bin khattab yana faɗin wannan magana cewa ka ina ganin qurayshawa jahilai kuke sai khattab ya miƙe kanka ce me wannan fa natamahu sai kwaishi da mari wa ce mai tabballak tabballak ma'ana asara gare ka kai asara ma zilla nasma'u minka hadal baza'a ba mu gushe ba har yanzu muna jin irin wannan wautar daga bakinka baza'a maganganun wawaye kaga sun ta wauta ko idan wawaye magana ana ganin wauta ce shi ake nufi da baza'a wani hatamila kuma muna daurewa mu ɗauka a haka hatta na fiza sabaruna kai mu hakuri mu ya kare su ma'azara bihi su faha alƙaumihi fa'azauhu marin da ya mai bai ma ba domin ƙanin uba ne kowon uba ya fi ƙarfin arama ɗaya bai ƙyale shi a haka ba ya tsine mai albarka bai ƙyale shi ba ya nemo 'yan tasha kasan har yanzu akwai su masu fushi da fushin wani su ba san mai kai ba ba san mai faru ba kawai haka nan ana ba su ɗari biyar ya ci wakil da shinkafa 250 ya sha ruwan naira 50 in zai iya ya sa sauran ajiyu domin shan wuyoyin anjima ko wata kwaya sai ya rikici ajiyu mai ciwon da sai ya shekara bakwai mai warkewa kun san ana haka ina ba ku labari kwanakin ma ce muku wani gwamna taɓa gaya min da bakinsa wallahi da ya sami ya ce malam ya sa kamar ya sa malam ya ba su haɗa kansu ya shi ai aiki kuke raba mu dan ba za ku bari kan mai hadu ba kamar yaya na to ku kuke haɗa faɗa kuma sai ku ce malamai ne yaushe wani malami ke hutowa akan kan mumbarinsa da takobi na kaɗawa haka babu ko bindiga bai yi harba ba sai shuru ce min wallahi malam isa ga haka ne mu ne muke haɗa faɗan nan kun faɗa tsakaninmu ne mu biyu da mu da muke kan mulkin saboda ƙoƙarin kare mulkin mu dan te ne bata kare ba kuma in ta kare ma so muke mu sa dan mu wanda ba zai bincike mu ba ko kuma na biyun kuma sakan fati su ne masu neman su ture mu su suna neman kujerar da karfi mu kuma da ƙoƙarin kare ta to nan fada yake kaurewa yace amma kuma ko da an yi fadan mu ba za a ga mu ba kuma ba za a ga 'ya'yan mu ba ka taba ji an yi fada an ga dan gidan gwamna ba ya na makaranta a kasar waje ba za ka taɓa jin an ce an yi faɗa ba an kashe kanan gwamna a wurin ba zai yi ba amma in ma an yi rikicin siyasa amma hanga alkur'ani wani bisa ba'dukum ma'ana ba sa ba'd ko ya ɗora ma sashen ku musibar sashi in an yi wannan rikicin siyasa sai ka samu duk muni almajirai ne da talaka marasa aikin yi da kuma masu yi shi ke su za a ta dugewa in kama su za a kame a kai su gidan soja a ta su wahala wani in yi hutu ma mutuwa yake saboda ya sha wahala wani kuma ko ya hutu ba zai ƙara amfani ba to da baki shi gami wannan ya ce wallah masaka ya ce mu muke haɗa faɗan nan mu muke haɗa shi ko masu faɗan da mu ne da masu neman kujerar mu to a haka maɗa ke ƙarewa kaga yanzu anan duk abin da aka yi mashi bai isa ba sai kuma aka haɗa shi da intisha suka dinga jifa suna kamar shi suka dinga jifa suna kamar shi a haka ake da ƙarshe ma kai aka ce su hana mai shigowa garin maka tun da in shigo yana wasu maganganu wanda mu kun ba masu matsayin mu na manya wala jufi idaihi hatta nazaha an makata wa alja ila jabal hira sai da aka fidda shi daga maka aka yi can wajen jabal hira inda kogon hira yake gashin nan ka kama hanya zaka je mina na aka yi shi aka to aka bashi aka ce kai kadawa cikin garin maka fa wakala bihi al-khattab ta'ifatan min shabab quraish aka dora nauyin hada shi shigowa garin maka a wuyan wasu samari yan quraishawa li yahulu dunahu wa duna dukhuli maka dan su bada kariya su kange shi daga shigowa garin maka fala yadkhulaha illa sirran bai iya shigowa sai a boye cikin dare in shigo ya fita kafin a gane shi ne ثم إن زيدا بن عمرو بن نفيل اجتمع في غفلة من في غفلة من قريش إلى كل من ورقة بن نوفل كذا ذيك لا أن وشكو ينزو زيد بن عمرو بن نوفل ده ورقة بن نوفل ده عبد الله بن جعش ده عثمان بن حارث ده أميمة بنت عبد المطلب أمه أي أي أمة محمد بن عبد الله وإن متاني سي زيد يحد أسوري قدا don su yi mitin a lokacin da larabawa ƙurayshawa ko suna bacci ko sun shigattu da wani kayan duniya wajen zakaruna ma gari garikat fihi arab na dalali faƙawala zaidun li ashabihi watan suna mitin ne amma suna tattaunawa akan yadda laraba suka bace mutum zai zai nemi ice sassaka da kansa kuma ya ajiye ce Allah mutum zai koma ya ɗauko dutse ya gyara shi kuma ya ce dutsen ne Allah kaga ba wahayi ake musu ba amma common sense ya gaya musu wannan bai cancanta a bauta mashi ba to me kamata a yi ya kamata mu nemo gaskiya wannan shi nake cewa ba fa dole ne wai sai mun duka dukkan mutukuna mun yi fati guda kan za a bauta ma Allah 'a ni da kai mu bi mu shawara mana ni da kai mu zauna mana yan uwa muke abokai muke kana ganin rayuwar mu a yau haka za ta miƙe mana ba ta miƙe wato me kamata mu yi ya kamata mu gyara gidanmu in fara gyara nawa a gyara naka in dage tsayin daka ko za a zage ni in hana barna gwargwadon iyawata a gidana ka yi kokari ka hana a gidanka za ka sha wuya amma zuriya in taso sai ga ko a layi ɗaya kuke da wayansu naka 'ya'yan daban suke da wancan gidan an ɗan rage kaɗan a cikin ɗari an rage 20% ɗan eh, ci nasara to a hankali kuna ƙara yawa kuna ƙara yawa kuna ƙara yawa wata rana barna ko an ce bilayi nan ba ta bi don ba ta da kwastoma amma idan kowa ya koma ya narki ya bata a haka tana shigowa ta ɗauki daidai wata ran sai an kama liman ba na ibi ba a ta cike nan. mu yi kokari to haka haka haka ake yi haka shi wannan da ya tabbatar wannan abin ba gaskiya bane sai ya kira yan uwan shi da ya kira su suka ware yanzu me suke yi tattaunawa suke akan tabbas wa'annan mutane ba su kan shirya don su suna labarin addinin ibrahim alaihi salam to wannan kuma shi bane bayan kowa ya gamsu akan abinda da suke ɓata ce to sai ce musu innakum wallahi ta'lamuna anna qaumakum laysu ala shay'in ce ku kun sani al'umma ku wa'annan qurayshawa wala su ba komai bane wa annahum akhtau dina ibrahim wa khalafuhu kuma sun yi kuskure ba addinin ibrahim suke bi ba sun saba wa addinin ibrahima fabtagu li anfusikum dinan tudinu bihi ku tafi ku nemo makawunan ku addini da za ku bauta ma Allah da shi in kuntum na najata matakar kuna buƙatar kubuta a wajen Allah daga azaba a tun a lokacin sun san ana yin azaba sun san akwai addinin da Allah ya kawo a duniya wanda shi kamata a bi mu ma ai mun tabbatar a Najeriya mu da muke ciki an taba yin wani bawan Allah wanda ya gyara addinin nan ya wanke shi ya haska kashi ya kuma tada shi daga baccin da al'umma suke a kai ya kuma ɗaura mai kayan kwalliya duk inda ya zaga alkhairi ne al'umma suna alfahari a lokacin nan cewa su musulmai ne ba sa boyewa ko cikin daji ka iska mutum shi kadai daga shi sai matarsa za ka iska akwai asari akwai gulabu akwai alamomi da ke cewa wannan mutum musulmi ne shi kadai za ka isa ƙofa shi akwai musalla zai kira sallah shi kadai kuma ya zo ya sallah shi kadai dan bai da kowa idan da Allah ya bai sa ya sami yan yara kana suka fara girma zai rika sallah da su yana gaba suna bin shi dai ba iya ba amma ya idan shi ya bude ya gane ana jami duk juma'a kuma zai shigo cikin binni ya sallah ya koma kauye ka duba ba da ƴaƴansa yake jami kuma wasu ku sun bi ka sun ga haka wa ya koya mai karatu babu komai tarbiyyar shi Usman ce tsotsa yake tafiya akan ta mu yanzu abin ne miki kana ji ana kiran sallama sai mutum ya ce maka shi tsoro yake ji yanzu na yi zama da wani mutum a maka ina gama jami'a kenan shekara farko ta biyu sai muka haɗu shi babban ne shi a nan garin sai ce shimfiɗa ta ake so in ba shi kwanta na ce ga nan kwanta sai ce yana so idan mun dawo gida in same shi a gida a koya mai karatu sai ce maimakon haka ba zan ga muku layin da yake ba amma da ce maimakon haka daga wurin ka zuwa inda nake karatu ai kusa ne ka zo masallaci mu rinka karatu mana yace ai shi ba zuwa masallaci saboda mai ce a ni ban san hayaniya wallahi ma na isa ka wallahi ban san hayaniya sakamakon haka ma liman na dauko ni irin alarramumin nan masu musabaka ita in samo ɗaya mai a kyakkyawa ina ba shi dubu uku yi neman sallah a falo wallahi abin da ya gamin kenan a falo yake sallah da shi da matarsa da 'ya'yansu guda uku alramma ya ja su ya tilawa qur'ani wata ƙare ba shi dubu uku da ce mai to kai ne ba na iya koyar da mutum a falansa dan karatu a falo ba a gane komai to kwallo za mu kalla a plasma tv ko ko karatun zami kaga ai ba za a karatu ba ko musamman idan ka dan macen ne kai ba za a karatu ba in zo karatu ka ce yau ana mace in koma gida kaga dai ka wulakanta min addini kenan don ina ji da ilimin da na samu ba na wasa da shi ne don na san ƙoro da na ci na shi kwana a bakin hanya saboda karatun nan sannan in samu kuma ka wulakanta mun shi ba zan yadda ba sai ce to gaskiya shi kam gaskiya baya baya zama baya zuwa masallaci shi wallahi ne yake sallar shi kawai in gari ya waye kuma ya sauri tafi office shi daga office kawai sai gida baya ya sha'awar shiga cikin hayaniyar mutane wannan ina baka labarin shekarar jan ashirin baya ba shi bai shiga cikin mutane su baka shiga cikin mutane ya za ka mutu kuma kai jama'a zo wurinka cikin ɗakin Allah zaka samu waƙa nutsuwa zaka samu jin daɗi amma in bi ka falanka kana gindin kujera tana juya ka ba ka amfani da kwaya ba ya je matsa ne ya matsa sai ce kwanin ne ina ganin kamar mun mun fara yin kuɗi tun da hamun sai mota mana shiga shi ya sanya ba za mu je makarantar da mutane a falo ba ce mai shi bai san Allah ba in zai zakka sai an koya mai da ake yi malami ko yana ita da kansa to kai da baka da ilimin addini Allah ya tabbace ka ya baka neman kuɗi shi me bai gane ba ya kamata mu gane idan tun da yanzu mun gane ba a kirki muke ba to mu nemo gaskiya mana abba rijalul arba ila abar min yahud wan nasara wa ghayrihim min ashab al-milal يلتمسون ورقة بن نوفل فتنصر أما شي ورقة بن نوفل بن جهش وعثمان بن ba mu ya kamata mu bada ba shi zai gaya mana bari mu ji daga bakinsa ba mu labari falanada lahu kalama liyarwi halana malam zaidu ba mu labari baban baban sa'idu gaya mana da ka fita neman gaskiya ina ka tafi qala zaid waqaftu ala al-yahudiyya wa nasraniyya yace na baka da ba to za a baka magani saboda haka yace sai naga babu nutsuwa a ciki ashe in dan adam ya gano ba nutsuwa a ciki kuma sai in tafi a'a sai in nemi ubangiji Allah ya mun magani وجعلت أضرب في الأرض في Ibrahim بحثا عن ملة إبراهيم حتى صرت إلى بلاد الشام زيد da دنن yawo a baya ƙasa in je wannan gari in fita in koma wannan gari ya ce na shiga cikin sham sham a da ƙasa hudu ce sham lebanon jordan falastin syria su suka haɗe suka zama sham muna ganewa su ne sham da bature ya zo sai tsitsinka su domin ya samu saukin cinye su kuma aka ake ciki har yanzu ƙasa ɗaya ce shugaba ɗaya ne al'umma ɗaya ce mahangarsu ɗaya annabinsu guda alƙur'aninsu ɗaya amma dubi yadda ake yayya ga siriya an gama ya gata an yi kace-kace da ita ko da aka yanzu ba ta gyara domin ku duba iraki ko an ga an ce za a gyara ba ƙarya ake ba za a gyara ba kana ji da wayanka tun ka dan karamin ka 87 ake ta da afghanistan har yanzu rusa ta ake yi ba a ƙara mata kai na gyara dubai iraki an ce idan mun ɗauke saddam shi kenan saddam ɗin tuntun ya rabe a ƙarƙashin ƙasa amma har yanzu mai wani gini a gyara rusa ta ake ƙara yi su bayan allah wasu lokuta sai mu zama kan mu da wayo bayan wallahi babu abin da za ka tafi kana yi wani bai gama wannan ba gaskiya ba ce alƙur'ani sai ce ha antum ula'i tuhibbunahum na yuhibbunakum ka ce he shaiwa ne namu ne wannan ƙur'ani ce to shi baya san ka kuma ka san dir da san maso wani mata sun ce san maso wani ƙoshin wahala jiya mun yi lakca a gwamnati da malamin daurawa ya ce wata mata shekarar talatin da mijinta ka san da yarinya ko ba sanka idan uba ya ce wa mijinki ta mika wuya ta yi don ba ta san amma a haka za ta maka biyayya ta kawo maka ruwan wanka ta yi maka abinci ba labarin fiya-fiya san shi ba wallahi ma za ta bi ka a haka shekara ɗaya ɗaya talatin suka yi a haka idan nan sai ubanta ya mutu ta ce alhamdulillah tun da baba ya rasu kyau to aure ya kare ce to ai akwai ya ce a tun da Allah ya sa na aure mutumin nan ban taba san shi ba ko da kwana daya amma saboda martabar iyaye da girman su ba zan iya cewa a'a ba don Allah wannan matar wace islamiyya ta gama ta gama ta islamiyya babu mu yanzu ga islamiyar ga hijabi ga niqabi birni mai hajjan kasa amma ciki america ce kuma ka bane america ne in hijab wala in haka ne so abin sai sake ta kuka kana neman ainihin makaraj ina mafita karfe ma tukun kai ba maka san me a duniyar ba ta ce babu aure na kuma gama ƴaƴan bar ce wallahi ruwa da su ta ce in dai sai na koma gidansa to ina iya kashe shi ko in kashe kaina ko in kashe ƴaƴan to a to ke ta kai karshe araba kuma wanda sun tarihi duba tarihin mughis da barira mana barira ai baiwa ce ada aka hada su aure mughis mughis bawa ne ita baiwa ce suka yi aure a matsayi masu level iri daya an gane ko ran da aisha ta yanta barira ta zama diya ta ce a to na fi ka mukami aure ya kare domin khiyari yana hannunta zaki iya zama da shi a haka ta ce a ba san shi kuma sai Allah ya cusa mu mugis san barira don ko layi ta gitta haka sai au bayan layi shi ma ya wuce amma ita kuma sai Allah ya cusa mata ƙeyar mugis ba san shi aka buga aka buga aka buga mugis idan ya je ba mata kallon shi sai zo gidan mazu shi ya rasu a matsayin wannan baiwa Allah na san da taku ce duk ta zama ɗaya yanzu manzon Allah idan ka je kai mata magana za ta ji ni wallahi duniya yau in ban aure ta bari nake jin sai na kusa mutuwa manzon Allah a taimaka min a nan shiranci ya tafiye nemi Abbas shi Abbas rakani bai ci bai aika a kira mai barira ba sai ce mu je gidan barira je gidan barira ya sallama assalamu alaik ta amsa mai wa alaikum assalamu rahmatullahi barakatuh ta ce marhaban bi rasulillah barka zuwa manzon Allah ya shiga ya zauna ce barira na zo wurin kiri lafiya ya ce a maganar mu gaisu ce mai kake so wani Allah ya ce a inda hali ki koma Allah ya mu miki da sanki ta ce ni kuma Allah ya jarabce da ni kuma Allah ya jarabce da ke yi shi ta ce mamman Allah idan kana ban umarni in koma sai in koma ya ce a ba umarni bane ta ce wala ba zan koma ba dole ya bata haka aka rau muna gano na yan bayan Allah tunaninmu ya wuce inda muke a yanzu tunaninmu ya wuce nan idan ya wuce za mu samu cin nasara amma in bai wuce ma na dunku mun tsaya duk a wuri guda to za ku mai ta ganin bakin cikin da sai dai mai ta kuka mai ta mutuwa har jinin mu ya hau ya buga a samu heart attack ai ta mutuwa a dauka hawan jini nan ko bakin ciki ne kawai bisa abin da ke gudana a ƙasa bayan Allah zaidu ya ce shi ya kawo da kai daga yahudiya ya ci gaba neman gaskiya ya shiga har cikin sham fa zukira li rahibun yace sai aka ambata min akwai wani boka ko akwai wani malami na yahudu inda hu ilmin min kitab ya kware akwai ilmin littafi a hannunsa fa ataituhu fa qasastu alaihi amri sai zo wurin sai na bashi labarin al'amari na kaji kaji abin da ya fiddo na kamo hanya hannu zan samu kaina a wurinka faƙala sai ya ce araka turidu dina ibrahim ya aka makka ina ganin kamar kana son dai addinin ibrahim ne ya kai dan uwa daga makka ko ba haka bane qultu na'am zalika ma abri nace mai haka ne wannan shi to ne ma to akwai shi anan ku babu ji amsa fa qala innaka tatlubu dinan la yudri al ka neman wani addini wanda babu shi a yau babu ya bace ma'ana masu bin shi sun yi ƙaura kenan tun da babu addinin ibrahim duk abin da ya rage batacce ne bogi ne walakin alhaq bi baladika fa inna allah yab'athu min qaumika man yujaddidu dina ibrahim koma garinka koma cikin al'ummarka dab kake allah ta'ala zai aiko da wani mutum wanda shine zai jaddada addinin ibrahim a bayan ƙasa wa kenan shine muhammadu rasulullah sallallahu alaihi kuma yanzu jin dadin an ce za a aiko a kuma garinsa wayo Allah kuma daga sha kilomita ba ɗari ba ba 200 ba ba uku ba gari ne mai nisa sha zuwa makka kawai sai juya Faiza a adraktahu faltazimhu har in ka same shi to ka rike shi ila kiyamun sa'a karka bar shi kun ga har gaskiya take idan ka same ta dagiya kake ka rike ta yanzu an ba bashi wasaici ya juyo amma zai kai ko zai kai bai sani ba haka rayuwa take a yanzu da kai za a ga gobe da kai za a yi jibi 2015 da ka gama planning za ka samu minista ko kwamishina ko karanci a baka dai ko da dai ko da baka ɗiba da yawa ba a ba ko ya ba da shawara ne akan al'amarin kwashe bola ya za ka yi don ana yi ko a baka mai bada shawara kan al'amarin gyara gari ai mukami ne mai girma kwashe bola ba cin abinci a ciki ba to an cika ne ma'aikata masu kwashe bola dubu biyar biyar ka ba su dubu biyu biyu ka ja uku uku ba za ka yi kuɗi ba tun da haka ake yanzu ko ba ka bane abin ya koma har ma ba ka jin ka ci haram wallahi ka hau haƙƙin mutane amma ba ka jin komai saboda ka yi uwa koma in ka gan shi ka rike shi faƙafala zaidu راجعا إلى مكة يهث الخطى التماسا لنبي الموعود zai da juyo yana sauri yana sauri saboda me don ya zo ya riski annabin da aka yi alkawarin yana zuwa kuma su a lokacin ba sa gaya ma juna karya kaga ana ba saboda malamai a lokacin nan ko na wace milla su ba sa karya bisa ɗabi'a mai addini ba bai san ƙarya ba gare ya faɗa aka ji shi to mun yanzu gaske ba ta iya faɗuwa wanda ake su faɗa gaske suna a jefanku in yi faɗa gobe zai gane kansa ba dole ya bi ku yadda kuke so saka sai ya gyara maka fatawarka za ta yi maka daɗi ya gyara maka fatawarka ta yi maka daɗi ana ban labarin wani ɗan'uwa abokina ne da shi maka skandal school a nake dizi lokacin nan audu kai take principal a lokacin nan saboda haka ya dan samu dan abin ne koma abuja ya zauna rannan sai wata mata babba ce za ta yi bikin wai cika shekara hamsin kagan ɗaya wannan yahudanci ne ba addini ba ne kuma sai aka kira malam ya zo don a gyara abin a samun suna walima za ta yi walima ta cika shekara hamsin me ya haɗa walima aure da ake wajen aure da walima cika shekara hamsin tunda dai babba ta kira kuma za a bude da karatun alkur'ani kuma shi zai bude a gane ko kuma sunan matan maryam a tv an gwado shi wallahi malamai yana cewa wadda kurfi kitabi maryama sai ya rinka haka wadda kurfi kitabi maryam haba me ya kawo maka talauci ne talauci ne to idan malami zai haka wa zai kuma gaya ma gaskiya a duniya babu ba ta faɗi ba su bayan Allah don Allah mai tare a kanmu wannan addini wallahi amana ce a wuyanmu wallahi amana ce a wuyan kowannanku. kuma wallahi kowa daga cikinku, ku Allahu ta'ala sa'iluhu yawmul qiyama sai an tambaye ka wallahi me kai kar ka dauka to ani ba malam bane bana wa'azi oh dai akwai wasu masu rayuwa karkashin ka akwai mata akwai yaya me ka ba su na amara da ubangiji za ta yi maka bayan Allah da ya kamo hanya walamma kana fi ba tariqihi ba'atha Allahu nabiyahu Muhammad bidin al-huda wal haqq lakin zaidan lam yudrikuhu yana hanya ta komowa gida bai iso maka ba Allah ta'ala yasa ake wa manzon Allah wahayi aka bashi addinin gaskiya aka bashi fitilar gaskiya aka ba shi abinda ake ce mai yancin dan adam na gaskiya don mazan Allah shi ya yancin ɗan adam gaskiya duk yancin da ake bukata a duniya ake magana a yau ba irin na annabi bane annabi shi ya yancin ɗan adam na wayewa ya fito da mace da kanginta take ciki a matsayinta na baiwa wadda ba ta gado wacce ake kashewa a jefa cikin rami rama da dutse a sama a yi kaza a yi kaza zuwa mazan Allah ya mai da mace mutum tana gado kuma tana iya sarrafa dukiyarta tana iya kaza tana iya kaza tana iya kaza manzon Allah ya mai talaka da mai kuɗi hattun sawa ya koya ma kowa matsayinsa sannan ya mai da mai ƙarfi ya kuma mara ƙarfi don a kwaci haƙƙin talaka a hannunsa ya mai da mai rauni mai ƙarfi don ya samu yancinsa a haka aka dinga rayuwa har manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallama shi ya kawo wannan a hanya zai dina kokarin ya zo ya riski wannan bawan Allah da aka yi mai alkawari ina ina ina idh kharaj alaihi jama'atu min al-a'rab faqatalatuhu qabla an yabluga makkah wa taqtahila aina bi ru'yatihi rasulillah sallallahu alaihi wasallam a hanyar shi dawowa yana shauƙi? yana gudu ya zo ya iska manzon Allah ya mishi baya? sai larabawa wasu mutanen ƙauye suka yi mai afke suka afka mai da makami kan ka ce mai wani sun da shi ƙasa ga ina shi yana ba bai mutu ba amma ji addu'a da yake yi dan uwa bai mutu ba yana addu'a yana cewa Allahumma in kunta haramta ni min hadal khair ya san mutuwa ne yi dan ba su bari kai labari ba ya Allah idan ka haramta min wannan alkhairi wani alkhairi yake nema ne riski annabi sallallahu alaihi ashe su sun dauka samun annabi da bin sa alkhairi ne mu kuma mun dauka bin tsarin annabi kauyanci ne sai ke mamaki wai kuma a haka ba kana kwance bayan ka yi dariya ka bai kafa ka kalli tv ka ihu ta alsama ga annabi ce a ah, mun wallahi wala haba da ruwa kai dauka yanda wancan sabai suka wahala suka shawuya aka yanka na yankawa aka bige na bigewa kuma a ce wai gobe kiyama duk da ka zama dai sakarai kuma a ce wai kana kwaɗayin kwaɗi gida guda kada ka haka ba a kasan kirki ba ko kai dai ka ne mun za ka zauna dai amma dai gidansu zai wahala ba Allah ya sauke mana yana cewa ya Allah idan ni ka haramta min wannan alkhairi na in je in riski ma'aiki salama ya Allah kar ka haramta ma ɗana sa'idu ɗana sa'idu Allah ka bashi ikon ya imani wa sha Allahu subhana an yi sajiba da'awata zaidin ubangiji ya so ya karbi da addu'a zaid shi ya bar duniya amma dan shi na nan فما إن قام الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الإسلام Sa'idu Bin سعيد بن زيد man'amanu طريقة من آمنوا بالله وصدقوا رسالة نبيه هنا ميكيوا ممنوع الله ينفارا kira zuwa ga abu a to imani sa'idu yana ɗaya daga cikin mutanen farko farko da suka yi imani da ma'aikisa sanama kuma su gaggata saƙon da ya zo da shi wala garwa 'yan uwa ba abin mamaki bane wannan faqad nasha'a sa'idu fi baitin yastankiru ma kanat alaihi quraish min dalal wa rubbiya fi hijri abin asha hayatahu wa huwa yabhathu an anan haƙi? ba abin mamaki bane idan kai suka dan gidan liman ya zama mutumin kirki ko ba gaba dan ana tsammanin haka ai abin mamaki shine ya canji tafarkin babansa ashe idan ka iska zaiti ko sa'id ya zama na kirki mai abin mamaki kai ya rayu a gidan da dama gidan suna kishiyantar addinin ƙwarishawa gidan suna binciken ina gaskiya take gidan yana neman addini tantaccen addini addini mai tsari wankakke mai ɗabi'u na kwarai a cikinsa su yake nema to shi ya rasu kuma ya roƙi Allah akan haka ubangiji ya amsa ashe dan adam ko zai mutu ko mutuwa zai yi kai ya manta da yin addu'a kai ya'ya da zuriya na kwarai domin in ka tafi bayan ka yi kyau to za a dace za a dace da idanun Allah shi sa mutanen kwarai suke yawan kwaɗayin su ba alkhairi a duniya da su ba alkhairi za a same shi gobe kiyama abdullahi dan mas'ud na cewa ma babu ɗaya daga cikin mu face sai ya ƙoƙarin ya bar waƙafi Ne wakafi endowment sai ya bar wani abin da za a rika tunawa da shi amma na kirki ba na banza ba kamar abin banza an tana ka da shi haka aibi ne a ce kai ai wanda ya asa farkon farkon mashayi a wannan wani wane ne amfani shi farkon wanda aka fara kamawa ya yi rashin kunya ya bata tsayar gidan malam malam jibo wane ne me amfani wannan amma a ce farkon wanda ya kawo masallaci yana kiran sallah ne wani farkon wanda ya tashi ya rijiya a mana shan ruwanta ne wani farkon wanda ya kafa bishiya ana shan inu wata don a yi sallah a ƙarƙashinta ta ne wani farkon wanda yi ƙoƙari ka ba alkhairi ba ka kaɗai ba ku hada hannu da wani bari mu gina alkhairi tun da kai ba malam bane baka iya wazi ba to ka yi ƙoƙari da ni'ima da Allah ya baka ta hanyar godiya gare shi ka gina alkhairi idan kai haka sai a samu cin nasara amma idan ba aka ba za ka je ko ina ba Allah ya taimake mu ya ba mu ikon dacewa dora mu akan tafarki mustaqimi ya aiki da mu wajen yada addinin sa a bayan kasa yace a wa mata wa huwa yaqudu lahisan wara alhaq ya mutu zaidu amma gashi nan yana tsalle yana bi yana neman yana gudu yana neman gaskiya tana ina ولم يسلم سعيد وحده وإنما أسلمت معه زوجته فاطمة بنت خطاب أخت عمر بن خطاب شي سعيد بي إيماني شي كديبا ما تشي أمة تشي أمة بن خطابي سنتكم فاطمة saboda haka bayan ya imani fatima ma ta imani kanwar umar wa qad laqiya al-fata al-quraish min adha qaumihi ma kana khaliqan wannan yaro saurayi zaid ya abin nan ce sa'id ya sami rabansa na cutarwa a wajen ƙurayshawa ma'ana ba ɗan kaɗan ba don da wanda ya imani zai gane kurakurai shi a lokacin nan to ko wanda kai imani in dai ba fata time da kai imanin ka ba ai ana ɗan shan wahala a cikin shi muna ganewa ko ya ce an yaftinahu an dinihi sun jarabce shi sun azabtar da shi sun mai wannan walakin na ƙurashin badalan min an tasrifahu an islami istata'a huwa wa zawjuhu an yantazi'a min harajulan min asqal rijaliha waznan wa ajallihim khataran maimakon a ce ane mai azaba a ci nasara akan shi a raba shi da addinin bal sai ya ƙara dogewa kuma ya kara samun cin nasara bayan matar shi ma ta yi imani yanzu kuma bai yi rauni ba sai da ya fusgo wani babban mutum daga cikin kwarai shawa mai nauyi mai kima wanda yake in za a haɗa shi da sauran mutane to samun irin shi basu da yawa shi ne wa umar ɗan kaɗari su suke ya fusgo shi wata idan mutum ya san gaskiya dagewa yake a kanta ƙur'ani ya ta baka labari وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ita gaskiyar haka ce kullum an gane ko kuma Allah ne ke ka ba da baraka da wayanka ba ba kai ne zaka ce a na ya kai yau duk inda tsaya ne magana kawai na gama a kai dai ka nemi karba a wajen Allah idan Allah ya tabbata ka akan wannan to zaka samu cin nasara da izinin sa. haisu kana sababan fi islami umar bin khattab haka suka zama sababi sanadiyya na umar dan khattabi ya zama mutum mai imani ya ko musulunta kuma ya samu dacewa da alkhairin da ba a samu mai shi ba a cikin danginsa kafin shi in za mu samu wannan ai muna sha'awa Allah ya taimake mu Allah ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya haɗa mu akan addinin gaskiya ya kuma sanya mu fahimci inda kakannin mu suka dora ba mu dora a wurin ubangiji kada ka ce mu da abin da ba ya ka fitintun da suke tafiya a Najeriya da sa hannu masu hannu da waiwayen baya da hana mu magana ta ina aka bullo ubangiji Allah kai mana maganin su Allah masu hankali da yawa daga cikin mu sun gano me ake nufi da mu wannan dai alkur'an da muke magana kai shi da wannan sunna da nan ƴaƴan da ake yayewa masu qur'an to su ake so a ga domin idan kai samari ga baki daya a kone ta da rikici kaga shi akwai dai wani abu a kasa gane ba nan gaba zan gane kai ma take ba gane ba wadaka ne amma dattawa masu manyan shekaru a cikin matso su da ke suna da hangen nesa da yawa saboda sun gano wata mu Allah sa mu gane kuma Allah ka ba mu iko